Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي Masu sauraro an kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya. Za kuma mu duba wasu daga cikin labarai da ma na da jaridu suka na nakalto a baya-bayan nan. Akwai mu kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayansa kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na amsoshin fikiho kafin daga bisani mu ɗaga da shirin nan na afirka a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe nan da 'yan koki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da ciki har da jaridu za su zo muku ne bayan Muhammad Awul Bauchi ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. ta buƙaci hukumar IAE da sauran kasashen duniya da su ɗau mataki kan ta'addancin nukiliya da ake mata sarkin musulmin najeriya ya bada umarnin fara duba watan ramalana a yau litinin ƙungiyar ƙwallon kafa ta inter milan ta kusa lashe gasar siri a na ƙasar italiya to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kuma sauran kasashen duniyan da su dau mataki kan ta'addancin nukiliya da ake mata biyo bayan wani hari da aka kai wa cibiyar nukiliyan ta na natanz a jiya lahadi tana mai cewa tana da haƙƙin ɗaukan fansa kan waɗanda suke da hannu kan wannan aika-aika shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyan ta ƙasar iran dr ali akbar salihi ne ya bayyana hakan inda ya ce a daidai lokacin da iran take allah wadai da wannan ɗanyen aiki har ila yau kuma tana kiran hukumar ta iaea e da kasashen duniya da su ɗau matakan da suka dace kan waɗanda suke da hannu cikin wannan ɗanyen aikin kamar yadda kuma iran ɗin tana da haƙƙin mai da martani kan waɗanda suke da hannu cikin wannan aika-aika kalaman na dr salihi sun zo ne da 'yan sa'o'i bayan da kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar ta iran behrus kamal bandi ya tabbatar da batun kai hari ta hanyar amfani da intanet da kuma na'urorin kwamfutoci ga sashen wutar lantarki na cibiyar nukiliyar tana a lahadi. lahadi sai dai kuma ya ce babu wani ma'aikacin da ya rasa ransa ko kuma ya cutu daga harin kamar yadda kuma babu wata cutar sosai da hakan ya haifarwa a cibiyar wasu kafafen watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun ce hukuma to kungiyar nan talakin asirin isra'ila mossad ita ce take da hannu cikin wannan hari doko da har yanzu dai babu wata majiya ta gwamnatin sahiyoniya wanda ta tabbatar da hakan sai da kuma wasu majiyoyin isra'ila sun ce irin waɗannan ayyukan ba za su iya dakatar da ayyukan nukiliyan na iran ba sarkin musulmin najeriya sa'ad abubakar na uku ya shawarci musulmin kasar da su fara neman watan ramalana na wannan shekara ta 442 hijiriya daga yau litinin sannan kuma in sun ga wata su sanar da hukumomin da abin ya shafa sarkin musulmin wanda kuma shine shugaban majalisar koli ta harkokin musulunci ta kasar ya ba da wannan umarni ne a jiya lahadi cikin wata sanarwa da ya fitar mai dauke da sanya hannun farfesa sambo junaidu shugaban kwamitin ba da shawara kan harkokin addini na masarautar sokoto inda ya ce ana sanar da al'ummar musulmi cewa ranar litinin 12 ga watan afrilu wacce ta daidai da 29 ga watan sha'aban ya ta zama ranar fara neman watan ramalana na wannan shekara sanarwa ta ci gaba da cewa don haka ana kiran musulmi da su fara neman wata din a ranar litinin sannan kuma su sanar da hukumomin abin ya shafa har ila yau farfesa janedin ya bada lambobin waya waɗanda za a iya tuntuɓa idan an ga watan shi ma sa bangaren kwamitin duba watan nan ta najeriya cikin wata sanarwa da ya wallafa shafinsa na twitter ya ce ranar litinin din wato yau kenan shine 29 ga watan sha'aban kuma ranar da za a fara duba watan na ramalana rahotanni daga kasar chadi suna nuni da cewa ana ci gaba da kidayen kuri'u a zaben shugaban kasar da aka gudanar a jiya lahadi da ake ganin shugaba idris dabi itno shine zai lashe shi kuma da ci gaba da mulkinsa na kasar duk da ci gaba da nuna adawa da mulkin nasa na sama da shekaru 30 da ake yi kamfanin dalancin labaran reuters ya ce a halin da ake ciki dai ana ci gaba da kidayen kuri'un da aka kada din a mazabu daban-daban kuma ana sa ran a nan gaba za a sanar da sakamakon zaben wanda a bisa doka hukumar zaben kasar tana da har zuwa ranar 25 ga watan abrilun nan na ta sanar da sakamakonsa shugaba davide wanda ya kada kuri'arsa tun da sanyin safiyar lahadin ya yi watsi da zargin danne 'yan adawa da kuma kiran da suke yi na a kauracewa zaben a kasar benin ma dai ana ta gudanar da ci gaba da gudanar da kidayen kuri'an inda al'umma na ci gaba da jiran sakamakon zaben inda anan da ake ganin shugaban kasar mai ci fatar salon ne zai lashe zaben musamman bisa la'akari da kauracewa zaben da 'yan adawa suke yi shugaba fatar salon din da mai neman wa'adi na biyu na fafatawa ne da manyan masu hamayya da shi guda biyu a zaben wato alasan samone da kuma quarantine kohori to masu saurari kada dai a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio boh a nan birnin tehran majiyar watsa labarun falasinawa ta ambaci cewa yahudawan sahaniya 'yan share guri zauna kimanin 65 ne suka kutsa cikin masallacin kudus mai alfarma a ƙarƙashin kulawa sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila majiyar ta falasinawa ta ƙara da cewa 'yan sahayuniyan dai sun kuma yi nau'in ibadunsu a cikin masallacin na kudus mai alfarma domin tsokana kuzawa cikin masallacin kudus dai da Yahudawa 'yan share guri zauna suke yi wani abu ne da ya zama ruwan dare kana kuma ɗaya daga cikin hanyoyin da suke bi wurin tsokanan al'ummar falasino a kokarin suke na ci gaba da takura musu ƙungiyar ƙwallon kafa ta inter milan na ƙasar italiya ta kama hanyar lashe gasar siri a na ƙasar bayan nasarar da ta samu akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta agliari da ci ɗaya mai ban haushi ƙungiyar ta inter milan ta samu wannan nasara ne dai a wasan da suka buga a jiya lahadi a cigaba da gasar ta siri a inda dan wasanta Mateo Darmian ya zura kwallo daya tilo a mintuna na saba'in da da fara gasan wannan sakamakon dai ya sanya inta din ci gaba da zama a matsayi na daya a gasar da tazarar maki goma sha daya ga kungiyar kwallon kafa ta AC Milan wacce ke mataki na biyu a kan teburin siri A din sai kuma kungiyar Juventus wacce take a mataki na uku bayan ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta Genoa da ci uku da daya inta din dai tana buƙatar maki sha shida ne nan gaba daga sauran wasanni takwas da suka rage mata a wasan na siri a na bana wanda zai bata damar lashe gasar wanda rabonta da ta lashe shi tun a kakar gasa na shekara ta 2009 da zuwa 2010 to masu saurare karshen labaran duniyan kenan. To a gaida Muhammad Awal Bauchi wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To a gurguje bari mu duba wasu daga cikin labaran da ma sharhuna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Mulega jaridunmu na yau. To bari mu fara da jaridar intanet ta Alwahda Info a ƙasar Chadi. wadda ta kawo labarin cewa an fara tattara sakamakon zaben shugaban kasa zagayen farko da aka kada kuri'arsa a jiya lahadi a cewar jaridar an fuskanci karancin fitowar jama'a a zaben da 'yan adawa suka shanye wa musamman a injamina babban birnin kasar ba dai samu wasu matsaloli na a zo a gani ba sai dai dan jinkiri da aka samu na buɗe rumfunan zaɓe da kuma na kaso wajen tsara kaɗa ƙuri'a a wasu mazaɓin duk dai a cikin jaridar ta alwahida info a kasar ta chadi tunan kuma ga jaridar Ahir Info a jamhuriyar Nijar wadda ta kawo labarin cewa jami'an tsaro a yankin Ingil na jihar agadas da ke arewacin kasar sun yi nasarar cafke wasu motoci guda biyu dauke da makamai da aka yi safarar su daga kasar Libya. Motocin kirar tundra na dauke da tarin makamai da suka hada da AK-47 ko kuma AK-47 guda 77 da makaman harba roka kirar RPG set guda biyu da kuma harsashe 30,000 iri daban-daban kamar dai yadda jaridar ta Air M4 ta ambato. A cewar jaridar an kuma tabke mutum hudu yayin da ake farautar wasu guda biyu da suka arci. Tunan kuma ga jaridar premium times a najeriya wata kawo labarin cewa majalisar koli ta musulunci a najeriya ta sanar da dakatar da itikafi a masallatai a azumin bana a cewar jaridar majalisar wacce yake karkashin jagorancin sarkin musulmi sultan abubakar sa'ad ta buƙaci masallatai su dakatar da yin itikafi lokacin azumin watan ramadan saboda annobar corona tuni dai kwamitin ganin wata a najeriya ya fitar da sanarwar cewa a yau litinin ne za a fara duba watan azumi a ƙasar a ranar talata ne kuma al'ummar musulmi ke fatan soma azumin watan ramadana mai alfarma to iya abin da za mu iya duba kenan a bangaren jaridun To madalla yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu tashi da shi inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarar da suke wakana a mataki na kasa da ƙasa tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki har ma mahangar masana a wasu lokutan domin yin bita a kansu da kuma duba lamarin ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu na wannan mako zai dubi ne akan batun tattaunawa tsakanin iran da kuma sauran bangaren da suka rataba hannu akan yarjejeniyar nukiliya wanda aka gudanar a birnin vienna na kasar austria da fatan masu saurare sa a biyo a hankali domin jin cikakken shirin. ƙarshen wannan makon ne dai aka gudanar da tattaunawa a tsakanin wakilan ƙasashen da suka rattaba hannu akan yarjejeniyar nukiliya tare da kasar ta iran da kuma wakilin ƙasar ta iran abbas arakci wanda kuma shine mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran wanda shine wakilci iran a wannan zama da aka gudanar a birnin vienna na ƙasar austria a yayin wannan tattaunawa dai an bijiro da bututuwa daban-daban waɗanda suka shafi wannan yarjejeniya wanda kuma hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da amurka ta nuna bukatar ganin cewa an cimma matsaya a tsakanin dukkanin bangaren da suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya tare da kasar ta iran domin ganin cewa hakan ya bata damar dawowa cikin wannan yarjejeniya duk da cewa dai a yayin tattaunawar babu wakilan amurka kai tsaye da suke cikin wannan tattaunawa amma wasu daga cikin kasashe waɗanda suke halartar wannan zama sun wakilci kasar ta amurka inda suka gabatar da mahangarta ga kasar ta iran da kuma yin dubi akan batutuwa daban-daban wanda kasar ta amurka ta gabatar da su domin tattaunawa a zaman da ya gudana a tsakanin iran din da sauran wakilai na kasashe da suka rattaba hannu akan yarjejeniyar nukiliya babban abin da zaman da ya fi mayar da hankali a kansa shine yarda iran din za ta koma yin aiki da dukkanin bangarorin da ta jingine yin aiki da su waɗanda suke a cikin wannan yarjejeniya bayan da iran din ta ɗauki wannan mataki sakamakon irin matakan da amurka ta ɗauka na ficewa daga cikin wannan yarjejeniya da kuma dawo da takunkumai akan ƙasar ta iran da ma wasu takunkumai waɗanda ba su da alaƙa da shirin iran din na nukiliya baya ga haka kuma irin yadda ƙasashen yammacin turai suka yi ta jin kafa wajen kin aiwatar da dukkanin alkawalan da suka ɗauka wa ƙasar ta iran musamman ma waɗanda za su taimaka mata wajen magance matsaloli daban-daban da suka shafi harkokin tattalin arziki wanda hakan ne babban abin da ya sa ƙasar ta iran ta yanke shawarar jingina yin aiki da wasu bangarori na yarjejeniyar nukiliya ɗin wanda kuma da kuma ita wannan yarjejeniyar a wani bangaren ta ne aka baiwa iran damar ɗaukar irin wannan mataki a duk lokacin da wata ƙasa daga cikin ƙasashen da suka rattaba hannu akan yarjejeniyar ba su yi aiki da abin da yarjejeniyar ta kunsa ba wanda kuma iran din ta yi amfani da wannan damar wajen mayar da martani ga kasashen turai da suka ke aiwatar da tsarin su na instex wanda zai taimaka wa kasar ta iran wajen magance wasu daga cikin matsaloli musamman ta fuskacin hada-hadar kudade da bankuna da kuma wasu harkoki na tattalin arziki na ƙasa da ƙasa wanda iran ɗin take gudanarwa tare da sauran ƙasashe wanda ya fuskanci matsala sakamakon takunkumin kasar ta amurka duk da cewa dai amurka tana cikin wannan tattaunawa amma ba kai tsaye ba inda wasu kasashe ne suke wakiltar kasar ta amurka tsakaninta da iran amurka ta gabatar da wasu daga cikin bukatunta waɗanda take buƙatar ganin cewa iran ɗin ta aiwatar da su kafin ta ɗauke mata takunkumai daga cikin waɗannan bukatu kuwa har da shigo da wasu batutuwa da suka shafi shirin iran na makamai masu lizami da kuma irin rawar da iran ɗin take takawa a yankin gabas ta tsakiya wanda amurka take ganin cewa dole a shigo da waɗannan batutuwa a cikin batun tattaunawar shirin iran na nukiliya da kuma tabbatar da cewa iran ɗin ta dawo ta ci gaba da yin aiki da dukkanin ɓangarorin wannan yarjejeniya inda ita kuma amurka ta yi alkawalin cewa za ta ɗauke takunkumai akan ƙasar ta iran amma mataki bayan mataki baya ga haka kuma wasu daga cikin kasashe musamman ma dai kasar faransa ta gabatar da wata bukatar ta ganin cewa an shigar da wasu kasashe a cikin wannan yarjejeniya maimakon takaita kasashe waɗanda suke a cikin wannan yarjejeniya da suka rattaba hannu a kanta waɗanda kasashe ne masu kujeru na dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wato ita kanta amurka burtaniya faransa sai kuma kasashen rasha da china da kuma daga bisani aka kara a kasar jamus daga bangaren kungiyar tarayyar turai wannan yana ɗaya daga cikin bukatun da kasar faransa ta gabatar domin tabbatar da cewa an kara wasu daga cikin kasashe ɗin musamman ma dai kasar saudiya wadda faransa ta bayyana ta da cewa tana da muhimmin rawa da take takawa yankin gabas ta tsakiya. to sai dai akan dukkanin waɗannan batutuwa ƙasar iran ɗin ta bayyana matsayinta dalla-dalla inda ta bayyana cewa batun makamai masu lizami wanda amurka take buƙatar a shigar da su a cikin wannan yarjejeniya abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba domin kuwa batun makaman lizami makamai ne na kariya waɗanda kowace ƙasa take da haƙƙin ta mallake su domin kare kanta. wanda kuma amurka ba ta da horumin yin shigar shigula a cikin dukkanin abin da ya shafi makaman kariya da kasar ta iran take mallaka ba ma kasar iran ba kowace kasa ta duniya amurka ba ta da haƙƙin ta shigar shigula a cikin harkokinta da ya shafi tsaro dangane da batun irin rawar da iran ɗin take takawa a yankin gabas ta tsakiya kuwa iran ɗin ta bayyana matsayinta da cewa a kowane lokaci za ta taka muhimmin rawa domin tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin gabas ta tsakiya baki daya iran din ta bayyana cewa dukkanin rawar da take takawa rawa ce wadda za ta taimaka wajen samun zaman lafiya da fahimtar juna da kuma kusanto da al'ummomin yankin kamar da kuma ta bayyana cewa muhimmin rawar da take takawa a halin yanzu a wasu kasashe da amurkan take korafi a kai musamman ma kasashen Siriya da iraki to rawa ce wadda take da muhimmanci wajen tabbatar da tsaro domin kowa iran din tana gudanar da ayyuka ne na ba da shawarwari na soji yadda za a murkushe kungiyoyin 'yan ta'adda wanda kuma hakan ya yi gagarumin tasiri wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a waɗannan ƙasashe waɗanda 'yan ta'adda suka nemi su daidaita su a lokutan baya. ta dangane da batun shigo da ƙasar saudiya a cikin wannan tattaunawa kuwa ƙasar iran ta ce wannan lamari ba shi da wata alaƙa da ƙasar saudiya ɗanɗan ta bayyana cewa a kowane lokaci shirye take ta tattauna da saudiya dangane da batutuwa waɗanda suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma sauran bututuwa waɗanda suka shafi ƙasashen musulmi domin a samu fahimtar juna da kuma ƙara samun haɗin kai a tsakanin dukkanin al'ummar musulmi da kuma tabbatar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya. To dangane da babban batu wanda ya shafi batun ɗauke takunkumai wanda Amurka ta ce za ta yi hakan ne mataki-mataki iran ɗin ta bayyana matsayarta a kan wannan batu inda ta bayyana cewa a tafau ba za ta taɓa amincewa da duk wani shiri na ɗauke mata takunkumi mataki-mataki ba iran ɗin ta tabbatar da cewa dole ne amurka ta ɗauke mata dukkanin takunkumai baki ɗaya kuma a lokaci guda musamman ma dai takunkumai waɗanda aka ƙaƙaba mata waɗanda suke da dangantaka da batun shirin nukiliya da kuma takunkumai waɗanda aka ƙaƙaba mata waɗanda ba su da wata alaƙa da wannan shiri wanda gwamnatin donald trump ta yi sannan kuma iran ɗin ta bayyana cewa akwai wasu takunkuman waɗanda gwamnatin obama ta kakaba mata bayan ma yarjejeniyar nukiliya wanda a cewar ƙasar ta iran dukkaninsu sun sabawa wannan yarjejeniyar kamar yadda kuma suka sabawa ƙa'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kuma dole ne amurka ta ɗauki waɗannan takunkumai baki ɗaya da kuma sannan kuma iran din ta sha alwashin cewa idan har amurka ta dauke dukkanin takunkuman baki ɗaya kamar yadda iran din ta bukata to tabbas ita kuma iran din za ta ci gaba da yin aiki da dukkanin bangarorin yarjejeniyar nukiliya waɗanda ta daina yin aiki da su kamar yadda kuma iran din ta jaddada cewa dole ne amurka ta dawo cikin yarjejeniyar ta kuma yi aiki da dukkanin abin da ta rattaba hannu a kansa amma wannan ba shine ke da muhimmanci a halin yanzu ba ga kasar iran abin da ke da muhimmanci shine amurkan da fara janye dukkanin takunkuman da ta ɗora mata sannan kuma daga bisani ta dawo cikin yarjejeniyar tare da sauran kasashen mambobi na wannan yarjejeniya to sai dai a nasu bangaren masu bin diddigin lamura na siyasar ƙasa da ƙasa suna ganin cewa duk da cewa akwai abubuwa waɗanda suke a matsayin karfen kafa a wannan yarjejeniya to amma kuma akwai yiwuwa za a iya cimma matsaya wadda za ta baiwa amurka damar dawowa cikin wannan yarjejeniya da kuma yin aiki da ita musamman ma ganin cewa tun lokacin yakin neman zaɓe joe biden ya yi alkawalin cewa zai dawo cikin wannan yarjejeniya a matsayin ɗaya daga cikin matakai waɗanda suka yi hannun riga da irin abubuwa na yin fitali da dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa da donald trump ya rika yi a lokacin mulkinsa wanda kuma ake ganin cewa rashin yin hakan zai sanya joe biden a ƙarƙashin alamar tambaya na rashin cika wasu daga cikin alkawalan da ya yi a lokacin yaƙi neman zaɓe akan haka masana da dama akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suke ganin cewa da ƙarshe dai akwai yiwuwar a iya cimma matsaya a tsakanin dukkanin mambobi da suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya wanda kuma masanan suke ganin cewa idan har haka ta kasance to wannan babban nasara ce ga ƙasar ta iran musamman ma akan yadda ta yi tsayin daka wajen ƙin miƙa waya ga dukkanin kudurori waɗanda amurka ta gabatar domin tabbatar da cewa irin ɗin ta mika wuya ba tare da ta samu ta goma shi ba jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tu a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashin Hausa na BUH murya Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Isu ne madatai da magaram Jamhuriyar Nijar na kira ku daga birni birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Zai lokaci dangance ga wannan watan azumin Ramadan. Muna kira ga 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da ma'aikatan gwamnati gwamnati wannan wata ne na taimako ya kamata wanda ba su da shi masu karamin karfi yana da kyau 'yan kasuwa masu hannu da shuru da ma gwamnati su sa hannunsu su taimaka wa masu karamin karfi saboda yau wani ba shi da cinye barantana na gobe kuma ga shi wata azumin ramadan zai kama lokaci ne na bukata na gode bh mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lahiya rediyo tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraro sauraron ku elias Frezi Club ra'ayi su ci agadis jamhuriyar Nijar. zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayi na game da zaɓe a ƙasar Chadi. Mu Afirka wannan shugabanni namu shugabanni ne wanda suke son bisa mulki in suka kama sai sun mutu bisa shi. To wannan abubuwa ne wanda suke koma baya a cikin ƙasashenmu na Afirka. Ana son ka hankura ka ba wani. Wannan yana ƙara zamo ci gaba a cikin ƙasashenmu kuma yana ƙara zaman lafiya amma irin kane-kane da shugabanninmu suke yi gaskiya bisa kujerun mulki wannan yana kama na koma baya yan chad muna fatan Allah ya sa ku gabatar da zaben ku lafiya da fatan Allah ya zaba muku shugaba wanda yake shine adali assalamu alaikum sashi hamsa na UH Hamsa barkan mu da warhaka mai magana da wuri daga jamhuriyar Nijar eh, ra'ayi na yau da zai tafi da zabuwar majalisar ministoci da gwamnati ta kafa fatan za su mayar da hankali wajen yi wa ƙasa da 'yan kasa aiki ba kansu da jam'iyyar dukiyoyinsu ba ko kuma kawo kansu da 'ya'yansu da matansu muna fatan su rage halin da kasa take ciki na rashin tsaro da rashin aiki ne ga matasa da dai sauran matsalolin da suka dami kasa kuma dambun da suka yi alkawarin zai ji mai muna fatan zai ji mai yadda talaka zai ce eh lalle haka ne tashi lafiya assalamu alaikum radio suna sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama da allah in mika eh, wani koke na ga gwamnatin jihar da garan eh, gwamnan da magaran ko in ce kamsila na nan jihar da magaran su taimaka su dubi garin isi e giyayi da ruwan sha kuma wannan tafki na garin giyayi ya kamata a inganta shi yadda dai jama'a za su rika samun noman rani suna yi a wannan guri wallahi sun fi shekara talatin ruwan sha rijiyar su guda ɗaya ce ta nan garin baruma isi ita ma kuma wani lokaci kafiya take sai an je kadamari ko kuma a je babban fage a ɗauko ruwa to shine muke kira don allah ga wannan gwamnati mai adalci ta daure ta dubi garin baruma isi wanda ake cewa garin giyayi da ruwan sha da kuma wannan tafki a gyara musu shi ya kasance an musu dam ruwa na kwanciya ana ana noman rani a wannan guri to ina muku fatan alkhairi na gode allah saka da kari radio boh haram murya musulunci suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya Sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya da magaram Jamhuriyar Nijar. To ina kira ga sabon shugaban kasa ta Jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad da Allah dan Annabi ya dubi matsalar wuyar ruwa ta birnin da magaram saboda a kullum in wanga lokacin ya zo na zahi da magarawa suna cikin matsalar ruwa saboda sai ka samu wani unguwanni da ruwa wani unguwanni babu. Da Allah mai girma Alhaji Bazum Muhammad da ya duba ya gani saboda daga karce kwalliya ta cikin da magarama abin da ya kai ha unguwar karmari ana cikin matsalar ruwa babu ruwa kuma ga azumin watan ramadan yana shigowa da allah da annabi ya taimaka ma talakawa mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya da magaram jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci barka da aiki mai magana yahaya sa'idu a jamhuriyar nijar a gundumar magariya kasar salbande lokaci na da zan yi a nan shine akan wannan wata na ramadan mai alfarma ga dukkan musulmi ya kamata mu tashi mu nemi eh, albarkar da take cikin wannan wata na ramadan mai alfarma to kira na ga sauran jama'a da 'yan kasuwa ga sauran jama'ar mu wanda suke neman albarkar abin to ubangiji allah ya sanya albarka ciki duk wanda yake neman kuma shari a cikin wannan wata na ramadan allah shirya shi ya kasance shi ma mai neman alkhairi ne da falalar da take ciki ubangiji allah ya sa mu shiga lafiya allah ya sa a yi da mu lafiya allah ya sa mu ga ƙarshen watan ramadan din nan lafiya allah ubangiji ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a ƙasashen mu na musulmi duk inda suke da ma musulunci baki daya allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na nijar da najeriya da ma kasashen musulunci baki daya allah ya sa a tahi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio hausa boh mai magana sanusi maɗatai daga da magaram a jamhuriyar nijar a yau ra'ayina zai tafi ne akan watan nan da yake tunkaro mu wata mai albarka wata mai falala watan da ake tsayar da ci da sha tun fitowa alfijir har zuwa fadawar rana wannan wata wata ramadan kenan muna kira ga manyan yan kasuwa da masu hannu da shuni da a sassauto kayan da zamani suke tafiya a cikin wannan wata ganin yadda talaka zai iya amfana da su ba tare da ya sha wahala ba muna marhaban da zuwan wannan wata daga ƙarshe muna fatan Allah Ubangiji ya sa mu da alherin da yake cikin wannan wata. Radio BOH ku tashi lahiya suna na Hassan Usman da ta jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe. Yanzu kuma ga shirin na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a ciki muke amsa muku tambayoyin da kuke aikowa dangane da al'amura da suka shafi fikihu to a dai shirinmu na yau ga wasu tambayoyi waɗanda ku ka aiko mana bari mu ga wannan tambayar mu fara da ita wannan bawan allah yake cewa radio voh assalamu alaikum tambaya ta dangane da al'amura na fiƙo ita ce shin a wani salloli ne ake yin ƙasaru kuma yaya ake yi to fa to ita wannan tambayar lalle abin da mamaki ya kamata a yi ita sallar kasaru ya zama duk wani musulmi tun farko don abu ne mai muhimmanci sai dai idan mutum dama ba tafiye-tafiye yake ba misali a guri guda yake zaune amma ko da a guri guda yake zaune ai za ta iya bijirwa wasu lokuta a ce zai yi tafiya yana da kyau a ce mutum ya san waɗanne salloli ne ake wa kasaru musamman sannan kuma yaya ake ita ma wannan tambaya duk abu ne da ya kamata a ce kowa ya sani yayi to da farko dai tun da tambaya kai na farko sallolin da ake wa kasaru duk wata sallah wacce take mai raka'a hudu ita ake wa raka'a kasaru duk sallah kamar misali kaga kenan sallah zahar maimakon raka'a hudu kana yin kasaru a ciki sai kai mata raka'a biyu ko kuma sallar la'asar ko kuma sallar isha waɗannan waɗanda suke raka'o'insu guda hurhudu ne to a cikin ƙasaru sai musulunci ya ba da wata dama ya nuna cewa in mutum ya zama matafiyi to maimakon yi waɗannan raka'o'i guda hudu zai yi raka'a biyu ne shine abin da ake ainihin nufi da ƙasar kuma waɗannan salloli su ake wa ƙasar ɗin. yanda ake yi kuma ba wani abu ne sabo za ka yi ba daban a'a kurin dai ka rage raka'o'i biyu na ƙarshe su ake ragewa sai a yi na farko wato in ka na farko waɗanda akwai sura ko kuma fatiha da sura a cikin raka'an farko sai raka'a ta biyu ita ma da fatiha da sura to sai ka yi sallama amma raka'a misali ta uku da ta huɗu. sai aka ce shi kenan an yafe maka ba sai ka yi su ba saboda kai matafiyi ne to wannan a takaice shine abin da ake nufi da kasaru kuma waɗannan su ne sallolin da ake wa kasaru ina fata ka fahimci wannan bayanin insha Allah to shi kuma wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum duba da cewa ga azumi ya gabato kuma akwai wasu abubuwa da ke faruwa na saɓani musamman dangane da ganin wata wasu a ƙarshen sha'aban sai su ce yau an ga wata a wajen wasu kuma yau ɗin nan talatin ne ga wata to idan mutum yana zaune a irin wannan gurin da waɗansu su ce yau ɗaya ga watan ramadan wasu kuma su ce a'a yau talatin ne ga watan sha'aban to irin wannan yaya mutum zai yi a irin wannan yanayi to lallai ne wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin gaske a irin wannan yanayi abinda mafi yawa daga malamai suka ba da fatawa shine cewa idan kana so ka kubuta daga shakkun irin wannan domin babban al'amari shine mutum in ya tsaya bai yi wani abu da ya dace ba zai iya yiwuwa wannan rana din ramadan din ne ya je kuma ya sha ruwa ya sha A wato ya ci abinci kuma zai iya yiwuwa ba ramadan din ba ne, sha'aban din ne ya zai kuma ya azumi kaga in kai azumi a sha'aban da niyyar ramadan kaga bai yiwuwa? in kuma ka je ka ci abinci a cikin ramadan shi ma kaga ba ka yi wajibin da yake kanka ba to shi yasa malamai sai suka ce a wannan rana ta ƙarshe da ake tsammanin watakila ramadan za ta iya zama watakila kuma talatin ce ga sha'aban irin wannan ranar abin da ya kamata mutum ya yi sai ya yi niyyar yin azumi na nafila ka yi niyyar za ka yi azumin nafila a gobe ɗin in ya kasance talatin ga sha'aban ne kaga kana da ladan ladan azumin nafila in ya zama ɗaya ga ramadan ne to wannan azumin da ka yi ko da ko da niyyar nafila ka yi shi matukar ramadan din ya tabbata to Allah zai rubuta maka wannan ya zama ɗaya ga ramadan ɗinka duk da cewa niyyar da kai niyyar nafila ce domin in dai a ramadan ne babu wata niyya da mutum zai na azumin nafila ya zama nafila ɗin ne a'a sai dai automatically ya koma ya zama ramadan don a cikin watan ramadan ba a yin wani azumi na nafila a cikin watan ramadan saboda haka malamai suka ce a wannan rana da ake ce mata yawon shak ranar shakku wasu su ce talatin ce ga wata wasu su ce a'a ɗaya ne ga wata mafi alheri shine ihtiyati sai ka ɗauki azumi da niyyan kai za ka yi ta ne neman wato azumi ne na nafila kake so ka yi na neman lada duk inda ta fada in allah ya sa ramadan ne to ramadan ne a gurinka in kuma ya zama ba ramadan bane to dai yana nan a azumin nafila kuma Allah zai baka ladanka to in kai wannan ka fita daga cikin wannan rudu da kuma wannan shakku din da ake a wannan rana din insha Allah to wannan shine to ga wata tambaya ita kuma wannan baiwar Allah kamar mun taba amsa wata tambaya shigen wannan ni ce bismillahirrahmanirrahim take cewa misali na gode da shirye-shiryenku ni ce wadda nake da ɗa yana shan mama to amma ganin cewa ɗan ƙaramin yaro ne kuma ba wai abinci yake ci mai nauyi ba saboda haka fitsarinsa idan ya yi ko da ya taɓa min riga sai ɗan yayyafa ruwa kurin je ci gaba da sallah saboda na taɓa ji wani ya ce ɗan yaro jariri kamar fitsarinsa ba matsala a jikin wacce take yin abubuwa na shayarwa shin wannan haka yake ko kuwa tab fa to tambaya ce wadda take mai muhimmancin gaske ba ga ke kanki mai tambayar ba ga duk wacce take mai shayarwa ya kamata ta saurari wannan jawabin da za mu bata na farko dai yaro ƙarami ko da yanzu nan aka haifo shi yanzu yanzu nan aka haife shi in ya yi fitsari ko ya yi kashi to da fitsarinsa da kashinsa na jisa ne babu zancen wai ai bai fara cin abinci ba ai yana shan mama to ba wani wanda ya kawo wannan magana din a cikin malaman mafi ma saboda in dai an ce dan adam ne wannan ɗan adam ɗin nan tsoho ne ko saurayi ne ko ɗan mitsitsin yaro ne ko kuma yanzu yanzu nan ba a fi sakan ɗaya da haifo shi ba sunansa ɗan adam to kwa ɗan adam in dai an ce mutum ne saboda ka ba ma a lura da wai me ya ci ko mai ya sha a'a shi dai a kasancewarsa mutum ɗan adam to fitsarinsa da kashinsa najasa ne saboda ka wannan ɗan mitsitsin yaron naki in ya callo miki fitsari a jiki ba wai ruwa za ki ɗauka ki yayyafa a jikin wannan rigar taki ko kuma zanin naki sai kuma ki tashi ki je ki sallah ba kin ga kin yi sallah da najasa kenan to saboda haka bai kamata ki yi sallah da irin wannan tufafin da yaro ya tsalla miki fitsari ba har sai kin je kin tsarkake kin wanke kin tabbatar babu najasa a jikin tufafin naki wannan shine hakikanin hukuncin da fiƙo ya zo da shi dangane da kasamtuwar mace mai shayarwa ta lura da irin abubuwan da ya kamata ta lura da shi wasu lokutan ba ma wai challa muke kake kin ce yana tsallawa muke fitsari ne sai ki yayyafa ruwa akai yayyafa ruwa ba fa yana nufin an tsarkake gurin ba ne zai iya yiwuwa ma akwai shi ruwan da ke yayyafawa in yawo kan asalin kan fitsarin da ya yi tsalla a jikin wajen wato rigar ko kuma wannan zanin wataƙila ma an yi jirwaye ya ɗau wani guri ya tafi zuwa wani guri ruwan da kika ɗora akan wannan mutsarin zai iya sa wannan najasar ma ta ja ta tafi wani gurin ma ta yaɗu kenan a jikin wannan zanin ko a wannan tufafin saboda haka ya kamata a san cewa yaro ƙarami mai ƙanƙantarsa fitsarinsa najasa ne haka ma kashinsa najasa ne waɗannan abubuwa ya kamata a lura da su domin a tsira daga ainihin al'amura waɗanda suke ba su cancanta ba a yi amfani da su a cikin al'amura na sallah ko kuma zamantakewa da najasa gaba ɗaya najasa duk inda aka ce najasa ko makankantar sa to ya kamata a gusar da ita kafin a yi sallah to a takaice saboda lokaci nan za mu tsaya sai Allah ya kai mu shirin mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad To da yanzu kuma sai shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da wasannin ku kuma da sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke mai da hankali kan wani batu da ya dau hankali a nahiyar mota Afirka daga nan Radio Hausa VOH to yau shirin zai yi leƙa kasar Tadi domin jin irin wanar da ake toyawa yayin da al'ummar kasar ke kada kuri'a a zaben shugabancin kasar wanda shugaba Idris debi Itno ke neman wani wa'adin mulki a karo na shida yayin da su kwa manyan 'yan adawa a kasar suka ce sukan ba da su ba a wannan tafiya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka a kasar Chadi a wannan lahadin ce 11 ga watan Afrilu al'ummar kasar ke kada kura a zaben shugabancin kasar. Shugaban kasar Idris debi Itno na takara domin neman wa'adin mulki a karo na shida shugaba debi wanda ya shafe sama da shekaru talatin yana mulkin kasar na fafatawa da 'yan takara guda shida kimanin 'yan kasar miliyan bakwai da dubu dari hudu ne aka tsara za su kada ƙuri'a a zaben sai dai wani bangare na 'yan adawar kasar sun janye daga zaben tare da kuma kira ga jama'ar kasar su kaurace masa janyewar 'yan takarar ya rage adadin masu tsayawa takara zuwa mutum shida daga cikin sha shida tun a shekarar 1990 ne idris debi ke shugabancin kasar chadi bayan da ya jagoranci kifar da mulkin isanabre shugaba debi na da shekaru 68 kuma ya kwashe shekara 30 yana iko da kuma za a ga cewa mafi yawan 'yan kasar ba su ga wani mulki ba illa nasa saboda mafi rinjayen 'yan kasar na da shekara 30 ne shugaba idris debi ya karbi ragamar mulkin chadi a watan disamban shekarar 1990 kuma tun daga lokacin ake zaben shi a matsayin shugaban kasa abin da ya ba shi damar samun nasara har sau biyar sakamakon sauya na tsarin mulkin da aka yi a shekarar 2005 wanda ya cire wa'adin shugabancin kasar 'yan cadi da dama dai na ganin babu wani da zai iya shugabancin su a wannan hali da ake fuskantar tarin matsaloli da suka hada da barazanar 'yan ta'adda da gungun kungiyoyi masu dauke da makamai da ke addabar yammacin afirka musamman yankin sahel yayin da su kuwa kungiyoyin farar hula da 'yan adawa na kasar ke zargin sa da kama karya yayin da yake fuskantar 'yan takara ba tare da wani nauyin siyasa ba idris sadebi wanda mutum ne mai karfin faɗa a a ƙasar kuma abokin ƙasashen yamma a yakin da ake yi da 'yan ta'adda a yankin sahel ga dukkan alamu zai samu wa'adi na shida akan karagar mulki To yayin da 'yan kasar ke kada ƙuri'a mun ji ra'ayin wasu daga cikinsu ga kuma abin da wasu daga su ke cewa. Eh, to ni dai ina fatar mai kasar na ya ci saboda muna da hukin zama lafiya da ƙarin umarni da zama mu yadda muke jin daɗi a mai wannan gaskiya mai ƙasa wannan ba mu sai ya faɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To mu wannan wallahi muna so shugaban ƙasar mu wannan muna so shi sosai yana taimaka ma talakawa da masu kuɗi da ba kuɗi duka yana taimaka taimaka musu mu dai Allah ya sa wannan zaben ya ci kawai muna goyon bayan shi sosai da sosai to a ɗaya bangaren kuma mun tattauna da malam Adamu Shebu shugaban kungiyar asusu rashin malau kan halin da ake ciki. Duk da ba za a rasa kurakurai ba nan da can kuma mutum ajizi ne har yanzu dai wato talakawa na chadi ba su daina bin bayan shugaban kasa ba ba su daina bin bayan jam'iyyar shugaban kasa ta mps ba musamman mazauna karkara wajen kashi 90 da wani abu na cikin 100 za ka tadda mazauna karkara ba su san ma kowane dan takara ko kuma akwai wani dan takara ma da ya fice shugaban kasa debi wato marshal kenan inda ya samu goyon bayan mutanen kasa kuma yana da goyon bayan mata sosai game da irin taimakon da hajiya hinda debi itino take yi hajiya hinda debi itino ta yi kokari wajen wayarwa da mutanen karkara da kayi wajen ba su kuɗi na bunƙasa sana'o'i ƙanana wajen gine-gine wanda yake gaskiya ana ce masa gurfe ma'ana wanda a gaskiya fi sabillahi mun gani a kas in ji kare ana biki a gidan sai ce gani a kas gaskiya yabon gwani ya zama dole duk da ba za a rasa yan adawa da suke dan gwada cewa ba haka suke son a tafiyar ba to amma gaskiya wato shi dai abin na Allah ne dan zakaran da Allah ya nufa da cara sai ya cara. To Malam Adamu kamar da ake faɗa bisa ga dukkan alamu shugaba Idris shi shine zai lashe wannan zaben Shin menene yi haka a wannan kasa da ake ganin zai samu wannan damar? Za ka tadda mafi yawan mutane in kai magana da su su ce maka ai gaskiya babu wani dan takara guda wanda yake tilo wanda yake zai iya da shugaban kasa Debi kuma musamman wannan zabe na 2021 wanda ake kiransa wato ba zakaran gwajin dafi ba abubuwa sun caccanja da yawa a bana an samu shigowar mata kuma an samu shigowar wato sabin jini wanda yake su ne wanda suke samari wanda suka shiga shekara ta 18 kenan wanda a wancan lokaci shekara ta dubu biyu da sha shida ba su samu sun yi zaɓe ba sakamakon rashin cikarsu shekarun zaɓe a bana muna da samari wanda suke gaskiya fi sabilillahi su ma sun tabbata da kokari da suka samu da taimakon Allah wanda yake sun kai gacin shekara sha takwas sha tara wanda yake daga nan ne dokar cadi ta bada izinin yaro ya yi zaɓe to gaskiya fi sabilillahi duk wayannan wanda suke yan shekara goma sha takwas sha tara nan ko zuwa ishirin da mata gaskiya babu wanda suke zaɓe suka sa a gaba da gaske suke haikan kuma iyakar sai dai a kashe tsohon a kan daddawata to su fa ba da suke da gani a jagoranci sai shugaban kasa marshal alhaji idris debi itino wanda a yanzu haka a yanzu haka ana mai hasashen ya kusa gab yana gab da cin nasara idan aka yi zabe wannan na na shida kenan wato gaskiya babu wani zabe da aka yi shi wato special wanda kowa yake tunanin ba za a samu rikita rikita ba irin wannan wanda ke akwai jam'iyyu da yawa na zabe kamar jam'iyyu goma ne kuma akwai takara mace ma akai duk da haka babu wani kalubale wanda yake kowane dan kasa yana cikin kwanciyar hankalinsa kowane dan kasa kuma baya cikin rudani ko kuma tunanin abin da mutane sun gane abun da yake tafiya kuma suna kokarin kwatantawa to amma akwai korafe-korafe daga sauran bangarorin al'umma akan shugabancinsa ko hausawan kasar tadi ya kuka ji da shugabancinsa na tsawon waɗannan shekaru ana ta faman maganganu wanda suke ba ma buƙatar tashin hankali domin mai domin duk mu mun ga abin da yake ta wakana kuma har kullum har kullum muna fahimta yadda siyasar ta ta gaba muna san a ce mun samu gajiyar tafiya akan siyasa a siyasance yadda babu wanda zai tsaya na kuka ko kuma wani yana dariya wani kuma yana jin daɗi kamar su yaya babba a gaskiya fi sabilillah ya kai lokacin da za a cewa mai girma shugaban kasa marshal saboda yadda ya fito da taimakawa wa hausa mu gaba daya kuma yadda ya fito da taimaka sauran wato kabilu wanda suke na ƙasa ƙasa ana fito da su kuma a gaskiya sai dai mu ce son barka duk da ba za a rasa mai kuka ba eh, mai korafi ba a hana shi korafi dama shi mai korafi laɓewa zai akan kwana a madakata shikenan yana fitowa da abun sai ya laɓe idan ka zo sai ya baka ka fice kawai da ka juyo sai ce ai baka gaya masa ba dama rago kenan akan dala 20 sai ma asarar miliyan 20 saboda mai shi ba zai iya sa ya kashe 20 in a zamu A daga sama ba a sai ƙara matse 20 in waccan miliyon in taɓa ce Allah ya fidda mu daga cikin sahun ragwaye Allah ya fidda mu daga cikin sahun kasararru To daga ƙarshe wani fata ne kuke da shi a wannan zaben? Muna fatan wannan maudu'i na wannan zaɓe na bana muna fatan zai fidda mana a'i da rogo. e alamu sun nuna tun da shugaban ƙasa ya ce in da aka wannan zaɓe yanzu da bakin sai faɗa cewa zai daidaita tafiya ta maza da mata wanda yake kowa zai ji a jikin shi na alkhairi ba wai ka ji ana yaya na kayi ba a'a ko kuma kaka ni kayi. A maudu'in nasa gaskiya fi sabillahi wato sauran 'yan takara ma da suke ta faɗa gaskiya ba zan ce komai ba ina fatan fatan dai Allah ubangiji ya tabbata mana da alkhairi kuma shi kansa shi shugaban kasa ya riga ya bayyana mana ra'ayinsa yadda ya biyo a wannan jam'iyya ta MPS har zuwa yanzu kuma ya riga ya bayyana mana yadda ya kamata a samu tafiya duk da mata wani lokaci an saka musu tafiya sai su doka kamar ma ba a saka musu ba a ta jiran su akwai negligence saboda haka kuma banan nan matan na Hausawa gaskiya tunda tunda Chadi tun in tabbata Chadi wato tunda Chadi take ba a taba samun lokacin da matanmu mu na ƙasar cadi wanda suke sun fito to sai kansu da kwarkwatar su an yi kamfan in nan da su musamman na tarayya ta hausa da muka kafa a nan to gaskiya fi sabilillahi muna muna godiya ga Allah kuma ba abin da zamu ce a game da wannan kungiya ta mu da muke jagoranta kungiya mai albarka asusu ta yaye manya manyan masu abu ta yaye manya manyan dalibai ta yaye wato dai gaskiya ba kamfani bane nake yi fadin gaskiya ne nake yi game da abin da yake tafiya na shugaban kasa to Allah ubangiji ya sa mu yi zaɓe lafiya mu kare lafiya kuma a gidaya a ba wanda ya ci lafiya jadawalin zaben shugabancin kasar ta cari ya nuna cewa za a sanar da sakamakon zaben na yankuna a ranar 25 ga watan afrilu yayin da za a fitar da sakamakon karshe a ranar 15 ga watan mayu to masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki tilas a nan zan ja burki a cikin shirin a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you